Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawar Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau talata ashirin ga watan Fabrairu shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. yayin da ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce adadin falasdinawa da aka kashe a yankin tun daga watan oktoba ya zarta mutum dubu ashirin da tara a kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun bahar maliya a daren jiya litinin bayan da mayakan huthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga yemen Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babbar kotun shari'ar musulunci a jihar ta kano ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafa sadarwar zamani da hukumar hizba ta gurfanar a gaban kuliya. an kawo ta sha ga wata a gidanmu ta kwana sha hudu sha biyar wata kuma kotun da ta kawo ta ta tana son ta karba a Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum dubu ashirin da tara. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a kan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa a kan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa inda falastinawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar saka faki an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin a kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun bahar maliya a daren jiya litinin bayan da mayakan hufi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga yemen a cewar rundunar sojan amurka Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami a kan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan rubi ma inda ya haddasa barna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki jirgin na rubi ma yana tafiya ne ɗauke da tutar belize amma wanda ya yi masa rajista yana birtaniya Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawa ƙasar Rasha a Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi amma Amurka na duba wasu matakan abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Da ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Isra'ila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alkalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya kamar da yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu muhammad ibrahim kwari ya aiko mana daga kanan. a ranar talatar makon jiya ne hukumar ta hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa 'yan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na kano sun saki murja kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta najeriya reshen jihar kano na cewa mu ba ba da ita karshen mako mun ba da ita a ranar alhamis wanda ranar alhamis zai kama sha biyar ga wata an kawo ta sha uku ga wata a gidanmu ta kwana sha hudu sha biyar ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba bata saboda haka muka dan kama ta kaga mu ajiya ce gare mu yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali amma da a ce hukunci aka yi mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu ajiye ta. wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin kano baba halilu dan ce ya musanta. ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma ana cikin wannan sai kuma waɗansu suka yi petition a wata um, security agency din so su kuma suna bincike ka'ida ida wani ana bincike ko ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gayyace shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan gyaran hali ne ba za a zuwa kai tsaye su ce mata a basu ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala allah jami'an gwamnati shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta waye da kan mutane cewa ga abin da ke saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi going gwamnati begin fenti tuna abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki. kamar kwamishina na cewa ko miskala zarafin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja. gwamnati sha'awata shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba. amma da ta damu da zancen murja kenan. Ah, a zancen murja ai ta damu da kowace al'umma daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya ba da belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotunan kano to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma sauran eh, mataki kuma ya rage ga yadda ainihin ita wato hukumar ɗauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikinta a kansa. Daga karfe tara na safiyar yau talata nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna a kan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye shiryenmu da suka gabata a shafukan mana sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A jamhuriyar Nijar kungiyar alkalan shari'a ta saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahandama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan wata ganawa da janar Abdulrahman chani a fadarsa a yammacin juma'a 16 ga watan fabrairu shugaban hukumar kwaldef colonel abdulwahid jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kyaskyas ɗin da 'yan ƙasa ke jiran ganin an da hankali kansu na hannun masharantu sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kyaskyas a hannun kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a ƙungiyar Saman. Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren bangaren shari'a kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lehin juna hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar mashara'anta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman mai shari'a nani sule abubakar sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa rabowa tsakanin mulki wanda ake ce ma separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka shari'a ita kaɗai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhumar shirya ya aikata ko bai aikata ba to cewa da shi shugaban kwalda bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su su mai da wani su to wani ba karamin katsalan nan bane wato kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta koldev don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to masu sauraro kada dai a shagali ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc din akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu sai a gyara zama a saurari shirin na gaba tsaka mai wuya Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Ciyani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutane Nijar suke fama da shi wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. idan kana sauran irin kalaman da ke fitowa daga bakin janar abdulrahman Chiani a kwanakin nan za ka gane cewa cece-kucin da ke gudana tsakanin ecuador da niger a sanadin juyin mulkin watan yulin shekarar ta ta gabata da shi ciyani din ya jagoranta fadan ya tashi daga tsakanin ecuador da niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangadan tsakanin niger da nigeria duk da cewa ecowas hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe goma sha biyar a cikinta a duk lokacin da ya samu sarari janar abdulrahman chani baya wata wata wajen fitowa balo-balo yana zargin nigeria da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da bola tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai in ka ɗauki tinubu jibin ya kai faransa ita ta bashi iko bai wakala ga allah ba ya san yan najeriya su sun ka bashi iko sai ya dibi sai ya galla zamu niger ya bi umarnin faransa sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi. wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi janar shani ne kwanakin ba a yamai to mun je ta bakin shi shugaban nijar din to su yan nijar din me suke cewa game da fitar nijar daga ecowas sunana eh, malam sule umaru eh, shugaban kungiyar farafula wadda ake ce ma forum for in situante responsable lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma kasashen su matsaloli sabili da yan ka diba waɗon kasashe guda uku wato duk cikin ƙasa ecowas duk cikin ƙasashen sai su ne baya ga tattalin arziki don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban ƙasashen sai wato mai da ƙasashen su baya ne idan ka diba waɗannan ƙasashe banda suna sahun baya yau suna da matsalolin tsaron ƙasa suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar wato idan ta hita sai yawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Najeriya kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗanda kasashe Nijar Mali da Burkina ba su da tekun Maliya ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba haka ne to magana fitar niger da mali da burkina faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga mali ba ta da takunkumi ko guda Lafiya lau ita da faransa ambasadikin faransa yana can burkina faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar ba ne ba duk ɗan ta'adda daga maiduguri sai sai sai kebi sun ba mu yi babu dajin za ka shiga ka ce cikin najeriya babu shi wani kai shugaban najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka a za ka hiddata ta ka ce ha ah, faransi so ka kai mulki nawa soje bakin bodin niger ka tattale min yan ta'adda kuma daga najeriya kusa sakuwa kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya. Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. abun da ya yi da sunan sai a matsayin shi na shugaban sai ne ya yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da eh, Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake kama da shi haka ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin ya mai sule mummuni barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taɓa tsaya har takarar shugaban ƙasa na Nijar ɗin. Ina muku magana Alhaji tahir Gimba da kuma Intinikar Alasan. a wannan tattaunawa ta yau shi tahir gimba ya ce ai ecowas ko sai yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata ƙasa domin ita sai yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta ita sai yawo ke da gani sun sun ga mulki sun kara a cikin ran da aka kawo ya kufu gawarki da kanshi na sashi wani sanka don minista ta ya ba da ya gidan shi sai da yawon kinnan ya kufu Gawar lagos an kawo ta inda sun son kenan. Alƙalin tar da saba'in da biyar. Shi ma general ne mai zuwa milki. Sai ni kunce da lieutenant colonel. Lieutenant colonel na Niger. La Lamizana yana general na hotel ta ta Zamburkina. musa tarawore yana general na mali na mali kiriku na benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya na murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi ne ake ta yi wa an ka tambaya an ka kawai ecos sojoji ne sun kai mulki ko ina suna kasar kata ko ya zai da yake shi a zama mm, amma suna cewa kamar da masu ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji mm. ba wai ainihin sojoji su ba abin ya ya ma general ne na togo shi ba uban wanga president da nan to ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wa ne ku kasa al'umma kasar Nijar da muzin Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka wa ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi fi da soja su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma soja masu gaki uku su gosu gosu sun su hinda ku samu planning tattalin arziki na gaskiya yaushe Ba ka san inda aka buga kudin ka ba ka san inda aka zancen eh, shin eh, eh, sai dai wayan ka ji ba faransanci community economic des états de l'Afrique de l'Ouest to ina economy shi me an kai na tattalin arziki shekara 50 ba daya ba mm, amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga yomowa ba da ke kula da harkokin su saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da eh, yanci kana da mota baka da baka da abin volokin da yayi ne bai ba ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biyan ne kana jin talabar mota da kana zaure ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa na matsayin da muke ciki tsangi da muke ciki shekara 50 fasika an yi kusan 50 ne ecos 'yan nijiyar da 'yan Najeriya ba mai raba su. President intanikar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya. Wallahi ni dai eh, ci gaban da zai kawo wa fisibillahi ban gan shi ba. Me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan ƙasashen mali nijar da burkina faso mali kannanmu ne burkina faso kannanmu ne najeriya kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce eh, har da su kwata da sauransu duka duka al'umma guda ce duka mu 'yan afirka ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku soja hanga da suka amshi mulki da karhi da suka zo dukansu cewa suka yi afirka ko kuma da suke ta afirka har suna alfahari da toma sankara suna alfahari da kadafi suna alfahari da lumumba a rurke in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na a haɗa kano fi amma kuma yana magana samun yancin kai hujjar da aka bada kenan samar da yancin kai ita najeriya ta samu mulkin mallaka france ce france an kore ta daga nan ko an kori france shike duka muka zo muka yi kowa la sanni no la sanni no anko da France France ta kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna ba illar da zai kawo wannan abu na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa goma sha biyu watakila akwai yan nishar baka rasa dai miliyan hudu cikin waɗannan kasashe shi tahiru na ya ce a a yan nishar su dawo su zo su dauki katu da shezur ta hirgin ba mu yi makan adalci kuma najeriya babu wani problem tsakanin mu da najeriya najeriya presidentin najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na mali in ce nika yana president an exercise ne sai da ya tashi ya mataki ka gani mutane duka suka yi wuce amma sauran kasashe sai suka kotamta ma al'umma su da a a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da eh, Najeriya ba illar da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kart wannan ta sai da yawo ita take bamu incin mu ko ina yanzu babu zancen ta a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki to mun shi Allah bai matakin nan mu na fata haka mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaƙi da ta'addanci shi kenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka ka da mu ko hatsi ba mu yi nan nishar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake kama shi. Eh? ko bawan masara ba mu yanzu furanciyar kinmu da benin wannan da aka like kasan yan nijar nawa suka yi asara kasan yan nijar nawa suka talauke kasan kai akwai yan nijar da suka yi kwamandikin kaya sun ma yahi na ban ta kusan da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo togo mu daga togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo burkina na a iso wajenmu to di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani an ga mahukunta na nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nau'ita da faransa ambasadakin faransa yana can e eh, kafa ta shekaran jiya da muka kora nan su da mali jiya ne ko shekaran jiya ne suna sallah ana ta kowa e eh, kaf sahel nijar ta kore ta burkina faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka mali ta ɗauki alkawalin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba burkina lokaci ya kai bai son sabka to mu nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci mu ciki kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar ba ne mm. ba. Ah, president ta yanzu ba maganar nan ta sai da yawo mm. akwai gyara ko a ah, baki alkalin ya riga ya bushe. an yanke rago ya kwanta. ba zai ya ce amma ragon nan ya tashi ba zai ya tashi ba. fita cikin sai da yawo shi ne alheri ga mu shi ne alheri ga kasashen gana kuma babu wata maganar gyara. babu abin da yanzu abin da yanzu a yi ga ios ga ecowas ga ios ga cdo a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hawan boda wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa tsaki daidai ruwa daidai tsaki in ka bani visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka nan ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen fadin bugawaki ake faɗi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban na su sabon yasa ya hidda tallafi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu ake ana fita eh, abin da turuwa ta aji a dauka a dafa a dafa a ci kenan eh, alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole ita mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zance ya ji eh, dan wani alasa ya ce a eh, is da an ga tabbar da ta'addanci yaƙi da ta'addanci ta'addanci mm. Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bisa kenan ya karin na kasa duk yan ta'adda daga mai maiduguri sai sai sai kebi sun mamaye babu dajin za ka shiga ka ce cikin najeriya babu shi wani kai shugaban najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka a za ka hiddata sai ka ce ha faransa so ka kai mana da soje bakin bodin niger ka tattale min yan ta'adda kuma daga najeriya suka zakuwa kowa ya sani daga sokoto dajin kawai su suka shigo da mashin mashin su biyo ta dogon dutse a dutse hilage shiga mali mm, ai can dama akwai rundunar haɗin gwiwa niger eh, nigeria chad da cameroon ta aikin da ta yi sojojin niger har gobe suna ga kula da bodar niger da nigeria madalla to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu lana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya mu lana wato daga cikin abubuwan da za mu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace kasa ce ta fi ɗanɗana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baƙi namu Alhaji Tahiru Gimba da Kar Alasan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya hada mana wannan muhawara a su Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya. madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatar lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum dubu ashirin da tara. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a kan Yunis a jiya litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ciki a birnin Rafa da ke kusa inda Falasɗinawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar suka fake. a kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun bahar maliya a daren jiya litinin bayan da mayakan hufi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga yemen a cewar rundunar sojan amurka tsawon makonni kenan mayakan hufi da ke samun goyon bayan iran ke harba makamai masu linzami a kan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa isra'ila daina yakin da take yi da mayakan hamas a gaza to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editar mu wannan zangon grace alheri abdu da dadi balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mana yanzu mr kelvin a washe muka fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an jima.